Wannan kasafi shine na ƙarshe da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai gabatar kafin wa'adin mulkinsa da zai ƙare a watan Mayu na shekara ta 2023. A dogaro da hasashe na kasafin kuɗin na shekara 2023, an kiyasta ma'aunin gangar man fetur akan dalar Amurka 70, saɓanin dalar Amurka 65 da aka kiyasta a kasafin wannan shekara da muke ciki. A wannan kasafin za a samar da ɗanyen man fetur ganga miliyan ɗaya da dubu shida kowace rana akan canjin farashi farashin dalar Amurka naira 435 hudu da talatin da biyar da kwabo hamsin da bakwai. An yi hasashen gibi zai kai naira tiriliyan goma sha biyu da hudu a shekara dubu biyu da ashirin da uku. Sama da naira tiriliyan bakwai da biliyan talatin da biyar da aka yi kasafin a wannan shekara da muke ciki, wanda ke nuna kashi 196 da casa'in da shida na jimlar kuɗaɗen shiga ko kuma kashi biyar da hamsin na ma'aunin ƙarfin arzikin ƙasa wato GDP. Idan za a samu gibi har na naira tiriliyan goma sha biyu da hudu kenan ana nufin sai an ƙara ciwo bashi kafin a aiwatar da kasafin kuɗin masanin tattalin arziki sa'ad usman ya yi nazari abun da yake ciki korafe-korafen da mutane suke yi akan bashushuka su yi mana katutu gaskiyansu abun da suke cewa haka yake idan kasa bashi ta yi mai yawa yana zama ma kasan illa domin ba za a samu kuɗaɗen da za a yi amfani da shi ba a yi ayyuka na cin gaba amma idan an duba almost kasashen duniya kowace kasa tana ansan bashi domin ta yi ayyukan cin gaba abin lura shine so tarin yawa ana samun yawan korafi akan yanayin talauci da ƙasa ke ciki duk da bayanan cewa kasafin zai ɗau matakan kyautata sassan tattalin arziki da zai shafi jama'a kai tsaye masanin tattalin arziki shu'abu idris mikati ya ce hakika kasafin baya nuna tasiri na zahiri akan talakawa da su ne akasarin al'ummar najeriya Najeriya. Ƙididdigan da masana tattalin arzikin ƙasa suka yi da kuma musamman alƙalman jama'a da ke cikin matsanancin talauci da babban bankin duniya ya kan fitar kowane shekara yana nuna cewa mu a najeriya kusan kashi 60 bisa ɗari na 'yan najeriya suna cikin wani halin yi. ma'ana akan samu jama'a ne wanda a yini ɗaya ba su samun sama da kwatankwacin dala ɗaya ko biyu don su ci abinci jama'an mu ba sa samun wannan abincin so uku wasu ma bai wuce su samu sau ɗaya ba in sun samu arziki wani ma a cikin kwanaki biyu sukan samu abincin ne sau ɗaya Haka nan, Miƙati ya lura da wani ƙalubale na ƙara yawan kasafin wasu daga ma'aikatu da majalisar kan yi don la'akari da buƙatar tasu ta haura yadda suka nema. Alhali rinjayen kasafin sai an ciwo bashi wajen aiwatar da shi. mu, musamman wanda suke kula da yanayin yadda ake tafiyar da kasafin kuɗi na ƙasar nan yana da damuwa saboda me saboda an daɗe ana zargin 'yan majalisar tarayya da cewa kamar suna wani cushe ko suna wani wani bakata sarama a wajen kasafin kuɗin nan sai ki ga cewa wasu ma'aikatan gwamnati ma in sun kawo kasafin kuɗin su maimakon a ce su rage kuɗin da za su kashe sai ma a ce su ƙara. Shugaba Buhari ya ɗau salon yin kasafi daga watan Janairu ya ƙare a watan Disamba wanda bambancin kawai na zahiri da ake gani tsakanin gwamnatinsa da sauran gwamnatoci shine abin da shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ke cewa gwamnatin ta APC tana samun nasarar aiwatar da mafi yawa daga abin da ke cikin kasafin da takan gabatar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.